الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau Allah ya kawo mu daya ga watan rabiul awwal jiya muna barin nan da dare sai na samu sakon cewa yau ne ɗaya yau ne ɗaya to yi ita cewa watakila jiya ɗin ne amma yau ne ɗaya kamar yadda majalisan abun nan sarkin musulmi ya sanar ɗaya ga watan rabi'ul awwal rabi'ul awwal shine watan uku na kalandar musulunci na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da shi ma yau ɗaya ko? ɗaya ga watan sha biyu na shekara ta 2016 miladiya to kamar yadda muka yi bayani jiya yau alhatima rufewa conclusion alhatima khatiman nan da za mu karanta nasiha ne malami malamin mawallafin wannan littafin baya gama bayyana mana aƙidun shi a gaba ɗaya to wajen rufe littafi sai ya mana nasihu kamar haka ya ce ahil muslim ya kai ɗan uwana musulmi wa ba'ada hadhihi rihlatil qasira bayan wannan yar gajeruwan tafiya da muka yi na fi ma'arifati aqidati shi'a gajeruwar tafiyan da muka yi muka zagaya muka zagaya muka shiga sako-sako lungu-lungu tudu da kwari da gangarawa da ina na gano aƙidun shi'a da jin aƙidun shi'a al'imamiya wato masu bin limamai goma sha biyun nan al'ifnai a shari'a to saboda haka kaji komai kun ji komai bayan gajeruwar tafiya da muka yi domin gano aƙidun shi'a to saboda haka fa'alam ka sani ku kwana da sani ce annahu laliƙa a bainana ba ta yanda mu ahlus sunna za mu haɗu wa bainal firakil mukhalifa da duk wata ƙungiya da ta saba wa alkitabu wa sunna ba ta inda za mu haɗu mu daidai duk waɗansu kiraye-kiraye da cewa su ‘yan uwa ne su musulmai ne ana tare duka dai mazhaba ne ta bambanta babu ta inda za mu haɗu da waɗannan mutane wanda suka saba wa littafin Allah gaba ɗayansa da sunan manzon Allah sallallahu illa wafƙan usuli shari'iyyaci in suna son mu haɗu mu zamanto abu ɗaya to mu bi ka'idan nan da shari'ar musulunci ta shimfiɗa mana allati nassat alaihi ayatul karima wanda ayan nan mai girma mai daraja ta nassanta mana ta nassanta ma yahudawa da kiristoci yayin da ake cewa babu bambancin addini eh yahudawa su ma ai suna bin littafi ne annabi ne kiristoci su ma suna bin annabi ne saboda haka babu bambancin addini to sai aya ta kawo musu sharaɗi kul ka ce ya muhammad ka ce ka yi kira da babban murya ka ce ya ahalal kitabi ya kuma abuta littafi yahudawa da kiristoci ta'alau ku zo in kuna so mu zamanto abu ɗaya to ku zo ta'alau ku zo mu haɗu mana ila kalimatin zuwa ga wata kalma guda ɗaya sawa'in wanda za ta daidaita tsakaninmu wacce ce kalma sawa'in bainana wa baina kubbo wanda za ta daidaita mu da ku gaba ɗaya ku zo mu haɗu a kanta wacce ce kalman ita ce Allah na abu da illallah dukkanmu mu haɗu cewa ba wanda za mu bauta wa sai Allah guda ɗaya wala nushrika bihi shay'an kuma kada mu haɗa shi da komai da kowa wala yattakhidha ba'duna ba'dan shar'i na biyu kada shi wani shashin mu ya rika rike wani shashin mu min arbaban a matsayin alloli min dunillahi koma bayan Allah ai kiristoci sun rike annabi isa ko shi ba mutum bane amma sun rike shi a matsayin Allah a matsayin ubangiji yahudawa fa sun rike uzairu a matsayin Allah ubangiji to in kuna so mu a matsayinmu na ɗan adam mu haɗu a kan Allah kar wani shashi daga cikinmu su rika rike waɗansu shashi a matsayin su ne allolinsu duk a yi wannan mu rike Allah ɗaya fa'inta wallau idan suka ki suka ki yanzu misali yan shi'a ba sa bauta shugabanninsu ba su naɗa kansu a matsayin alloli ba ne ba su naɗa kansu a matsayin cewa su ne suke sarrafa duniyan nan suke gudanar da ita su ne suke sa a wuta wanda suka ga dama su sa a aljanna wanda suka ga dama su ne ba sun ce sun yarda da wannan alkur'ani Ƙur'ani nan jirkitacce ne kawai ba akwai nasu wanda ko ɗigon wannan babu shi a ciki wannan sayyidina Usman ya jirkita shi ai mene ai mene da maka ta ina za mu haɗu wanda bai yadda wannan qur'anin jirkitacce ne akwai ragi akwai ƙari akwai ma abin nan duka akwai babban qur'anin su wanda babu wannan ko ɗigo a ciki ta ina za mu haɗu mu zamo ɗaya ta ina za mu haɗu mu zamanto ɗaya fa in tawallau idan suka ki a haɗu akan Allah shi kaɗai za a bi a kan annabi sassalan shi kaɗai za a bi a kan littafin ƙur'ani nan cikakke ne yadda ya zo daga wajen Allah haka yake ba rigi ba ƙari sannan mu ɗin nan kar wani shashin mu ya rika bauta ma wani shashi ka yadda akwai dan adam da zai azurta ka banda Allah ka yadda da akwai ɗan adam da zai sanya ka aljanna banda Allah ko ya sanya ka auta banda Allah to idan suka ƙi fa'inta wallau idan suka ƙi yadda da waɗannan sharuɗan suka juya baya ya Muhammad to faƙulu ku musulmi da kuka rike Allah da manzon da alƙur'ani kuka yadda Allah shine naku ku ce musu ishadu ku shaida ku da kuka juya ba kuka rike waɗansu Allah bi anna muslimun mu mun miƙa wuyanmu ga Allah alone total submission mu yi sarondarin kanmu ga Allah kaɗai ina fata an gane haka aka gaya ma ahalul kitabi annabi ya faɗa musu domin suna cewa ai duk su ɗaya ne a aka ji wannan kiraye kirayen eh ai Allah ɗaya ne eh, wajen da za a je ɗaya ne wannan ya biyo ta wancan hanyar wannan ya biyo ta wancan ai wani hanyar shi ba kyau yawa hanya ɗaya ce kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mantin kullun ihdina siratal mustaqim muke roƙon Allah banda siratal ladina eh, banda eh, siratul maghdubi alaihim banda wala dhalin hanya ɗaya ne mai kakkiya hanyar Allah ita ce za ta kai mutum aljanna kwana ka ce za ka biyo ta can to shine kayi wata hikima ta ka sake hanyar Allah amma kullun siratul lahil mustaqim hanyar Allah ɗaya ce mai kafiya har aljanna wa tarakana ala mahajjatin bayda ko manzo Allah da ya mutu ya bar mu akan tafarki guda ɗaya farisol lailuha kana hari ha daren wannan tafarkin kaman yini sane ne haske ne kawai la yazibu anha illa halik ba mai zamewa ya bar wannan eh, tafarkin sai dai halakakke wanda Allah rubuta masa halaka suran nan ku wannan ayar ku duba ta a cikin suratu ali imran aya ta 64 me aka kira duk wanda yake so a haɗu a bauta Allah a ce musulmai ɗaya ne to shine wahiya tauhidullah a haɗu wajen kadaita Allah kawai a haɗu kai wajen kadaita Allah wa nabzil ishraki bihi da yarfar da duk wata hanya ta haɗa Allah da wani wa ta'atuhu a yi wa Allah tsantsan ɗa'a shi kaɗai fil hukumi wajen hukunci wa tashri'i da bin shari'arsa wattiba'u khatamil anbiya'i da kuma eh, eh, bin manzon Allah cikakken annaba sau da ƙafa. wal na fiyayyen manzanni shine annabi sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ne kawai hukunci abin da ya faɗa shine za a bi duk wanda za a bi shi bayan annabi to ya zamanto maganan shi ta dace da na annabi kuma ta dace da aya shine ina fata an gane shi kadai Allah ya aiko mana cewa in tuti'uhu ta'tadu in kuka bi wannan mutum kuka masa biyayya to kun shirya in ji Allah saboda haka mutum ba zai dauko attachment bayan ga Allah da manzansa ya ɗauko ɗansu attachment ya mammanna ya ce su ma sai an bi su babu ana yi wa mutum biyayya malami biyayya a inda komai nashi ya yi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi daidai da abinda aya ta faɗa wannan shi ne sannan mala ya ce fayajibu an takuna hadhihi al-aya wajibi ne wannan ayan da muka karanta a yanzu ta zamanto shi'ara kulli mujadilin wato ita ce simbol ɗin duk wani mutum mai jayayya da addinin musulunci wa kullu juhudin yubzalu duk wani ƙoƙari da mutum zai nan zai baza litahqiqi ghairi hadhihi al-usul wajen tabbatar da wata hanya wani tafarki sabanin wannan to fa huwa batilun wannan tafarkin bata ne batilun bata ne batilun bata ne sai uku in ji malam duk wani tafarkin da za a tabbatar a kira mutane zuwa gare shi wanda ba tafarkin alkur'ani bane ne ta Allah da aje duk wata hanya ta shirka da shi ba tafarki ba ne na bin sunnan manzan Allah sau da ƙafa. a ce sai an kawo wata bidi'a an bi to fa huwa batilun batilun batilun bata ne bata ne bata ne wannan maganar yunzar al-ibtal ku duba akwai wani littafi da aka wallafa wanda sunan littafi al-ibtalu min nazariyatil khalti baina dinil islam wa ghairihi min al-adyan wato lalata tunanin hada addinin musulunci da wani addini wani su zamanto daya sunan littafin kenan ina fata an gane ko lalata duk wani tunani da yake kira zuwa ga a haɗa addinin musulunci da wani addini da wanda ba na musulunci ba amma su zamanto ɗaya sunan littafin kenan shafi na ashirin da tara da sheikh bakar ibn abdallah abu na bakar abu za ku sami wannan bayanin a ciki ina fata an gane ko za ku ga references da za mu karanta a nan yawanci da yake malamin ne ya kawo su za mu ga yawancin su ba littattafan shi daga sahihul bukhari kaza kaza yanzu magana ce ta kanshi inna shuyukh shi'ati al yau shehunan shi'a a yau wa hum yaz'umuna zaka ga kullu suna kiraye kiraye suna rayawa wace annahu la khilafa bainahu wa bainal muslimin wai su musulmai ne babu wani sabani tsakanin su da me da musulmai ƙarya ne mun ga sabani yawa tamkar nisan sama da ƙasa ko gabas da yamma nesan ba kusa bane wa yad'una an yarji almuslimuna ila kutubihim har suna kiran musulmai wai su su je su karanta su ka karanta fikihun su ka karanta abin nan su da tafsirin su ka karanta ka samu mai a ciki ka samu tawili na aya ka samu an soka wata aya a ce dama wannan an cire ta a Qur'ani ko ka samu an cire wani ko kuma ka samu inda aka fassara kafurai da fasikai da abin a ce shine Abubakar da Umar da Usman inda aka fassara mumunai a ce maka sune shi shi'a irin wannan tafsirin mutum zai koma ya karanta kowane iri inda za a ce yan aljanna su ne kawai yan wuta duk wanda ba su ba irin shi irin tafsirin da za a duba kenan kowane iri fa kaifa yahtajju ta ya za a yi mutum musulmi ya kafa hujja wa yathiqul muslimina muslimuna fa kaifa yahtaju wa yafiqu muslimuna bi kutubi shi'a ta ya za a yi musulmi wai ya amince ya yadda da littattafan shi'a har ma ya rika kafa hujja da su allati tawatara fiha at-ta'nu fi kitabillah littattafan da suke cike da sukan alqur'ani cewa wannan alqur'ani ba daga Allah bane sayyidina Usman ne ya rubuta shi ta ya za a yi mutum ya amince da su wanda suke ce ƙur'ani nan gaba ɗaya an jirki shi an rage an yi ƙari ba haka yake ba ta ya za a yi a yadda da su su ce wannan ƙur'anin an cire abubuwa da yawa a ciki ta ya za a yi ka yadda da mutumin da yake cewa shi jibrilun da ya kawo saƙon ma asali gawa aka tura shi da sayidina ali ne sai ya kuskure ya ba wa annabi ta ya za a yi wanda suka ga ƙur'ani babu iyaka a cikin littattafansu wa annahu naqisun ta ya za a yi wa mutuma mutanen da suke ci ƙur'ani nan tawayayye ne wa muharrafun an distortin nashi an jirkita shi ta ya za a yi ka haɗu da wannan mutumi ku ce wai wai ba ku ba wai ku ɗaya ne wa kaifa yajtami'u almuslimuna ma'a shi'ati ta ya za a musulmai su hadu da yan shi'a ala kitabillahi akan wai littafin Allah su ɗaya ne hasaba ta'wilihim munharif eh, wato bisa yanda suka jirkita alqur'ani wa tafsiruhum albatini suka bashi wata fassara ta baɗini banda ta zahiri da kasance banda fassara ta zahiri da ka sani sun ba shi wani fassara na baɗini baɗinin baɗini wani baɗinin baɗinin baɗinin ma a can duk wanda shi baɗinin su kawai suka sani baɗinin shi ne a ce maka akwai fassara na zahiri akwai na hidin abun nan fassara wanda kuma da hidin wannan baɗinin su ne kawai suka sani duk wani wanda ba su ba na zahirin kawai ya sani ta ya za in ce maka sayo mun lemu lemun zaƙi ka sayo lemun sai un ɗau bulala un yi ta zane ka un ce nama nike nufi ai lemon nan a baɗi ni nama nike nufi ta ya za a yi un maka magana da harcen da baka san shi ba kuma um zane ka a kai ko kuma da Allah sayo mun balango anan sai ka sayo un ɗau bulala un zane ka un ce ayaba na balangu a fassara ta baɗini a yabane to tun da ni kaɗai na san baɗinin don me zan <laughs> abin azabtar da mutum idan Allah ya yi haka Allah da yake so a masa biyayya a bauta masa kada a haɗa shi da kowa sannan ya kawo hukunci da doka amma kuma ya ce maka ni yake nufi ba zahirin da kai ba ba zai yi wannan shi ne thumma sannan kuma har ila kaifa yu'minul muslimuna bitilka da'awa shi'iyya ta ya za a yi musulmin kwarai ya amince da iri waɗannan maganganu na shi'anci allati taz'umu binuzuli kutubin ilahiyatin cewa akwai waɗansu littattafai da suka sauka na musamman daga wajen Allah kai tsaye zuwa limamansu ban da wannan alkur'ani تزعم بنزول كتب kutubin ilahiyatin samawiyatin أئمتهم بعد القرآن alquran ta أمين za a ka amince mu wanda suke cewa bayan wannan qur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi akwai special littattafai da aka saukar wa limaman su mun yi su sun kai tara akwai jifu fatima akwai menene akwai ne gasu nan banda qur'ani da an saukar musu kuma guda ɗaya ma ya ya ninninka ƙur'anin nan cikin su taran ma ta ya za a yi a ce wai waɗannan eh, wai wai wai al'ummar musulmi su abince wai su haɗu da su wai ba bambanci kawai bambancin fahimta ne wani irin bambancin fahimta ta ya za in fahimce ka in fahimci misali kafirin da yake ce Allah cikon uku ne da wanda yake ce kul huwallahu ahad ta ya za a aikace wai bambancin fahimta wancan yana ce Allah uku ne a haɗe laqad kafara allazina qalu inna laha salihu salasa shi Allah cikin uku Da wanda zai ce qul huwallahu ahad lam yalid wa lam wancan kuma yana ce Isa waladullahi Uzairu ibn lahi ko ba haka ba Duk Allah ya tabbatar da su a cikin suratu Bara'a ta za a yi wani irin calculation da wanda ya ce 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 1 da wanda ya ce 1 plus 0 is, is 1 ta ya za a yi a ce wai kawai ka yadda ina fata an gane ko wa kaifa yajtami'ul muslimuna ma'ashi a tafi suna ta ya za a yi al'umman musulmi ma a ce wai sun haɗu ɗayan yan shi'a akan bin suna wa hum yaz'umuna alhali su yan shi'an nan suna rayawa suna da aqidan cewa anna aqwala a'immatahum cewa maganganun limaman su al-ithnai ashara su goma sha biyu din nan tamkar aqwalullahi wa rasulihi ko ba su da bambanci maganganun limaman su din nan ba su da bambanci da maganan Allah da da manzon Allah ta ya za a yi a ce wai waɗannan an haɗu da su ina fata an gane daga ya zo sace mashin ko mota hmm. ina fata an gane ko na'am wannan ta ya za a yi haka kun tuna a can baya mun karanta idan limamin su ya faɗi magana limamin ɗan shi'a mu ɗauka akwai limamin su mai suna zubairu ɗaya ɗan juma ɗaya ɗan tala ɗaya ɗan ladi to idan ɗan juman ne ya yi magana in ka zo fasin ɗinta ga mutane in ka ga dama ka ce ɗan ladi ne ya faɗa in ka ga dama ka ce dan asabe ne in ka ga dama ka ce dan in ka ga dama ka ce Allah ne ma yace in ka ga dama ka ce manzon Allah yace domin suka ce idan limamin su yayi magana to karka raba ta da ta Allah da ta manzon Allah da sauran limaman goma sha ɗaya so in ka tashi rifarin magana da mutane za ka iya cewa Allah ya ce kawai saboda ba bambanci ko ba mu yi shi a can baya ba to ta ya za a yi a ce wannan a ce an haɗu wai abu ɗaya ne wa'annan rasula ta ya za a yi al'umman musulmi suna su haɗu da ɗan shi'a alhali suna ce annan rasula ka tama juz'an mina shari'ati manzo Allah sassana ya ɓoye wani ɓangare mai yawa na shari'ar musulunci wa auda'ahu inda a immatihim na'am ta ina ya gangara da ita to Allah zai tona asirin shi wanda yake ta can din da ya je ya duba amina rabbal alamin Allah rufa asiri bai shi ita ya duba ko a yi communication da sanarwa hukuma ko 'yan sanda in dai da mashin ne suka bi da izinin Allah za su abin da insha Allah na'am mutanen da suke raya cewa manzon Allah ya ɓoye wani shashi mai ɗimbewa na shari'an Allah da aka masa wahayi da shi wa auda'ahu inda a immatihim duk wato kamar 90% ɗin gaba ɗaya wajen limamansu za a ji kamar isar wanda manzon Allah ya yi kawai 10% ne ai abin a eh, 10% ne 90% din a tabacin su za a ji kaya za a yi a ce haka Allah ba ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin manzo Allah bai taba boye wani abu ba ya isar da komai wa yu'minuna bi hikayatir riqa suna imani da zantuttukan irin littattafansu da ake rubutowa daga can wajen mahadi wa yabnuna alaiha dinahu kuma a kanta suke gina addininsu kan maganganu waɗannan ne wa yaqbaluna marwiyati Alkazibati kadhibati wad suna ruwaito maganganun makaryata dujalan mutane wa yat'anuna fi khiyaril khalqi suna suka wa mafifitan halitta ba'adan nabiyina bayan annabawa gaba ɗaya alaihimu salwane ne mafificin halitta bayan fa annabawa fiyayyen halitta bayan annabawa abubakar sadiq abubakar sadiq yanzu Allah ce bayan annaba gaba ɗaya ba kaman abubakar sadiq ko ba haka ba a zamanin shi ma manzo Allah sassale ce da za a sanya imanin mutane duk duniya a lokacin a menene a skeli a sanya na abubakar a ɗaya skeli sai na abubakar yarin jana a cikinsu akwai umar akwai usman akwai ali akwai sayidina hamza akwai abbas akwai kowa ne shi dama daga annaba sai as-siddiqun fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai was-siddiqina sai was-shuhada sai wa salihin haka aka yi rankin dinsu ta ya za a yi fiyayyen halitta bayan annabawa abubakar ya zama to shi ne ɗagutu number one a wajensu kuma a ce wai an zama ɗaya wa kaifa yajtami'ul muslimuna ma'a shi'a wai ta ya za a yi ma musulmai ma wai a ce wai su su haɗa kai da shi'a وهم يقذفون أمهات المؤمنين عائشة وحفصة زوجتي رسول الله صلى رب العالمين رسول رب العالم بالزنا تيا أزاء يا حتى كنسو kai da shi'a wanda suke kazafi wa uwar mumunai gaba aisha da uwar mumunai hafsa matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam macin da manzon Allah ya fi so aisha bintu siddiq ta ya za a yi mutum kullum sai ya la'ance ta ya jefe ta da kazabi mazinaciya ce sannan a ce kuma an haɗuwa an zamo ɗaya wa kaifa yajtami'u almuslimuna ma'a shi'a ta ya za a yi waiwai musulmai masu haɗu da ƴan shi'a wa hum yarfuduna al ba ba sa ba sai da ijma'i ba mun san sources na abin na na na shari'a sources na shari'a su ne alkur'ani da hadisi sunan manzo Allah da ijma'i sai menene analogy shine kiyasi waɗannan su ne sources na shari'a gaba ɗaya ƙur'ani hadisi ijma'in malamai sai kuma kiyasi to ta ya za a su su babu wani ijma'i wa yata'ammaduna mukhalafata almuslimin suna saba musulmai kuma da gangan لأن في مخالفة المسلمين الرشاد في اعتقادهم domin kun san ka'idansu shine duk abinda musulmai suka tafi a kai to saɓanin shi a wajensu shine me shine daidai ko kun manta ka'idansu duk abinda musulmai suke kai to saɓani shi shine daidai a wajensu sannan kuma a ce wai a zamo ɗaya in kun ga musulmai sun yi nan ko ku fita ta nan ba shi bane saɓani to ta ya za a kuma wai a ce kuma daidai ake wai da Allah a daina ɗan zafafa daina waɗannan mutane mu haɗa kansu haka za ka ga waɗansu zo sun sami mutum kun ga yanzu arnan nan dole fa sai mun haɗa kai kun ga arnan nan haɗa kai suke yanzu a ce mu kullum mun yayyage wannan yayi nan wannan yayi nan ha me yasa su ba mu haɗu da su din ba saboda ba su yadda Allah shine Allah ba ba su yadda da sakon annabi ba ba su yadda da qur'ani ba sai nan su mila makamancin shi fito bai yadda da wannan qur'ani ba bai yadda da sakon annabi ba bai yadda da abin shi ma hai a ce kai a haɗu wannan shi ne. lace wa ma karun nasi walau harasta bi mu'mini mafiya yawan mutan duk yadda ka kaso ba za su taba zaman to mu'mini ba wa aktharuhum fasiqun mafi yawanci haka za ka ji ake tabin wa kaifa yajtami'ul muslimuna ma'a shi'a wai ta ya za a mawai musulmai su haɗu da shi'a wahum yukaffiruna jami'al muslimin duk wani musulmi a wajen su wanda ba dan shi'a ba kafiri ne ko ba haka bane a wajen su to ta ina za a haɗu na'am alhamdulillah ok ita ce take dan alam din nan to a su a mota suka zo aka bi su Allah wanda ya rufa asiri Allah tona asirin su Allah tona asirin su in dai suka bi nan da izinin Allah a wannan danjan za a za su bi su Allah tona asirin su ina fata muna gane waɗannan ne. wa kaifa ya al-muslimuna ma'a shi'a ta ya za a yi musulmai su za su haɗu da shi'a su zaman abu ɗaya Waye su a wajen su duk wanda ba ɗan shi'a ba kafiri ne to ta ya za a haɗu kamar yadda Allah ya ga mana a Qur'ani su Yahuda da kiristoci na Allah ya ce duk yanda kuka yi ba sa son ku Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum ku musulmai kun nace kun nace kuna san su amma Allah ce ni da na halicce ku na halicce su wala yuhibbunakum su ba sa son ku domin me ta inda kuka bambanta wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna imani da alqur'ani nan gaba ɗayansa su ba sa imani da shi Allah ce wa idza laqukum idan kuka hadu a wajen taro ne ko siyasa ko fati menene qalu amanna su ce ai muna tare da ku mu babu bambanci wa idza wa idza khalaw idan suka koma cikin yan uwansu abdu alaikumul anamila min ghaizi sai su rika cizon yatsa saboda jin zafin ku kawai Allah ce kul mutu bi ghaizikum sai dai ku mutu da bakin cikin ku can inji Allah Allah alimun bi zati sudur Allah ce in tamsaskum hasanatun idan wani dan alheri ya dan shafe ku ku duba ya dan shafe ka ma fa haka fa kawai ba fa ba ma wai ya same ka ya zauna bane a'a fiu alheri ya shafe ka to tasuhum kwana da bakin ciki suke yi amma wa in tusibkum sayyi'atun idan abun mugu abu nan ya same ku ba ya shafe ku ba ya same ka da kyau to yafrahu biha za su kwana faji can kuma eh eh za su kwana farin ciki da fati wancan kuma bakin ciki za su kwana amma Allah ce wa in tu'minu wa tasbiru wa idan kuka wa in tasbiru wa tattaku ko idan kuka ji tsoraci Allah kuka yi hakuri kuka rike Allah nan lan yadu la yadurrukum kaiduhum shay'an duk wani makircin su ba zai cutar da ku ba duk wani makircin su ba zai cutar da ku wallahu bima ya'maluna muhit Allah ce duk plan duk abin da suke plotting suke kula Allah ce ilimi na yana zagaye da abu yana zagaye da shi fata an gane mu duba ya ce suna kafirta dukkan musulmai ta yaya za a ka haɗu da mai kafirta dukkan musulmai wa ala ra'asihim ma a musulman ma na farko ma wanda suke kafirtan shine sahaban manzon Allah daga can suka ɗauko sama kawai har ƙasa wa aksaru zaujatin rasul mafiya yawancin matan manzon Allah gaba ɗaya su ma kafirai ne a wajen su wannan magana ku duba mas'alatu taqrib baina ahli sunnati wa shi'a wato mas'ala wai na kawo kusancin fahimta eh kusanta fahimta tsakanin ahlus sunnati da shi'a littafi na ɗaya mujalladi na ɗaya shafi na biyar zuwa 390 casa'in sheikh nasiruddin abdallal qafari wanda wannan malamin ya wallafa ta ya za a yi ma a samu wani? wa kaifa yajtami'u almuslimuna ma'a shi'ati ta ya za a yi ma a ce wai musulmai sun hadu da yan shi'a sun zama to abu daya wa hum yaquluna alhalin yan shi'an nan a jiya jiya da muka karanta suna ce inna lan najtami'a ma'ahum mu ba za mu taba hada kan mu da ahlus suna da sauran musulmai ala ilahin wahidin ba ko ala ilahin akan Allah daya ba wala nabiyin ba za mu taɓa haɗuwa da su akan annabi guda ɗaya ba wala ala imamin ko mai suka ce suka wa zalika annahum yaqulu suka ce su musulmai wanda ba ɗan shi'a ba inna rabbahum allansu ubangijinsu wallazi kana muhammadan nabiyuhu ko shine wanda annabi muhammadu ne annabinsa allan allansu ba namu ba su allansu shine allan nan da ya aiko muhammadu a matsayin manzonsa mu kuma ba shi ba ne allanmu allansu eh, annabinsu shi ne wannan wanda abubakar ya zamanto khalifansa bayan ya mutu wa khalifatu ba'dahu abubakar to mu wannan annabin ba shi bane namu e su annabinsu shi ne wanda da ya mutu abubakar ya zamanto khalifansa to mu kuma ba namu ba ne. su allansu ne wanda ya aiko muhammadu wajen mutane a matsayin menene a matsayin manzo wa nahanu mu in ji su kenan su yan shi'a la kulu bi hadha rab ba ruwanmu da wannan ubangijin wanda annabi ne muhammadu ne manzonsa wala bi zalika annabi haka nan ma ba ruwan mu da wannan annabin wanda abubakar ne ya zamanto khalifansa bal naqulu mu ga matsayin mu kowa ya sani in ji su fa inna rabbal ladhi khalifatahu khalifatuhu nabiyuhu abubakarin laysa rabbuna mu ubangijin nan da khalifan annabinsa shine abubakar to mu ba shi bane ubangijinmu wala zalikan nabiyu nabiyu na haka nan wannan annabin da abubakar ya zama to khalifansa ba shi ba ne annabin to wane ne kenan mun yi shi jiya jiya ko ko shekarar ko abin nan to ya sake kawo footnote inda suka faɗi maganan al'anwarun nu'umaniya mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas zuwa ɗari biyu da saba'in da tara lil jaza'iri haka nan ku duba kashful asrar shafi na ɗari ɗaya da ashirin da uku zuwa ɗari ɗaya da ashirin da hudu alhadisu sani ma a littafin in kaje fil imamati irin hadisansu ba irin hadisansu can wanda yake bayani akan imama inna ahalas sunna al-yawm yau duk inda ahalus sunna suke a duniya ya ta'arraduna suna gamuwa da limazidin min hamalatil iftitani fi dinihim suna haɗuwa da bala'o'i da fitinu daban-daban daban na a cikin addininsu min ƙibali a ada'ihim ta fusta hanyar makiyansu wa man fi qulubihim maradun da waɗanda akwai zu ciwo na munafurci a zukatansu mimman yantasibuna ila almuslimina wa ghairihim waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulmai da su li ajalil wusuli lil bid'atil kubra domin su ga lalle sun afkar da al'umman musulmai ahlu sunna cikin wannan bid'a babba bid'atu taqrib wai bid'an nan ta kawo kusanci baina sunnati wa shi'a to wannan abin da ake so a kirkiro kamar yadda su turawa can yahuda suke so su kirkiro menene abin eh, eh, civil democratic islam civil democratic islam su yi wannan wallafe-wallafen wato yadda ma musulunci ma a mahangan demokuraɗiyya za ka yi shi yawa yadda a demokuraɗiyya in wannan fatin suka kular da kai kana iya barinta ka koma wata fatin kawai fi a right yi demokuraɗiyya ce wani tashi ka yi sallah a ba zan yi ba kana musulmi eh right demokuraɗiyya ne ya bashi amma demokradiyya irin na me irin na musulunci yanci hmm? al-islamu madani ad-demokrati haka suke kiran shi al-islam al-madani ad-demokrati civil democratic islam yayin da suke kokari su haɗa addinai su zamanto abu ɗaya irin ayoyin nan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu wa yahuda wan nasara awliya'a a'a musulmai su a cire irin waɗannan a cire irin waɗannan a daina kawo domin wai su suke kawo kiyayya a duniya su yi tikin ɗin ire-iren waɗannan ayoyin da in akwai su a cire su ina fata an gane ya ayyuhal ladina in tuti'u alladhina kafaru yudhilluk a cire irin waɗannan la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a a cire irin waɗannan a rika barin ya ayyuhan nasu kawai ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ku. tunda mutane aka kira in general kuma kowa yana irin nashi bautan to a bar kowa da irin wannan to a bar mu yi shari'a mana a'a nan kuma a'a haka za ka tara hadihil bid'a wannan Bidi'a wai na kokarin hada ahlus sunna da su shi'a su zamo daya allati tu'ti dalala wanda take daura wa bata sifata shar'iyya take mata stampi na wai shari'a ce bata karara wai amma su ma shari'a islamic movement yan islamic movement wani irin islam wanda bai dada littafin Allah ba bai dada abubakar siddiq ba bai dada annabi ba bai dada matan manzon Allah ba duk musulmai kafirai a wajen su ta za kira shi wani islamic movement وقد سببت دعوة التقريب خسارة كبرى لأهل السنة irin wannan kiraye-kiraye da ƙoƙarin wai haɗa shi an ci da sunna abu ɗaya ne wannan ya sababa hasara mai girman gaske ga ahalus sunna wa bararan kabiran da cutarwa mai girma la ya tasawwaruhu illa man waqafa ala adadil qaba'il sai wanda ya san irin yawan kabilun da tarafadat suka zamanto rafidawa suka faɗa cikin aqidar rafidanci bi jumlatiha gabaɗin su fadlan an al-afrad ballantana kuma individuals communities sun fada a cikin wannan hatta tahawwalat al-iraq sai da iraq wanda da iraki din da muke ganinta masalan bisababi hadhihi da'awata da aksariyatan sunniyatan ne da majoritin mutanen iraki sunna ne yanzu suka koma ila akthariyatin shi'iyatin suka koma sai da suka koma majority su ne 'yan shi'a saboda irin wannan tunani da kiraye-kiraye ba ku ga sun zo haji ba me bambancin ku da su ba ku ga suna sallah ba me bambancin ku da su ba ku ga suna da qur'ani suna karatun qur'ani ba me bambancin ku da su ba ku ji suna cewa la ilaha illallah me bambancin su da su ba ku ji da an ce muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam me bambanci ta ya za a ce waɗannan ba musulmai ba ne ta ya za a ce kafirai ne hmm? aka cuɗanya ta hanyar cinikayya kamfani ta menene auratayya menene sai kaga kawai gaba ɗaya an juya an tafi ta ya za a kai kawo matasa wanda ba su fahimci addini ba ka ce musu mutu'a mutu'a wanda bai yi ta ma kafiri ne wanda bai yi ta ma wuta za shi wanda bai ma yi ta ba ma imani shi ba bai cika ba wanda yi ta za a ba shi falalan annabawa nawa mutu a koda sau ɗaya a rayuwarsa ta ya za a yi mutane da ba su fahimci abin nan addini da kyau ba wanda life shi nan ka shar'anta musu ka sunnanta musu eh, zama da mace temporarily a ce lada ne ma mai girma kuma in bai da shi ma bai da imani ta yaya za a ba za a kwashi matasa da 'yan mata ta fata an gani haka za ta tara wa yukun rafidat ta yaya za a yi misali ana ba da kumusi mutum ba zai shiga ya zamanto malami ba a shi'a duk abin da aka mallaka na kumusi za ka kamai duk abin da ka mallaka wa shuhukhur rawafid shehunan shi'a sune rafilawa yukhattituna suna tsare tsare sosai planning li nashrir rafdi domin yada wannan aqidan ta rafidanci bi kulli wasilatin ta kowace hanya wa khasatan musamman ma method din da suke bi shine shi'aru takrib a karkashin leman wai haduwa a zamo daya a yaki america haɗu a yaƙi yahudawa a tarihi fa ba ƙasa daidai da ɗanin nan haka da suka yaƙa a rayuwarsu tun a tarihi amma a haɗu a yaƙi yahudawa to ta inda ake zuwa suke shigowa kenan yahuda amerika makiyan allah sai ka ga an shiga wa ba'dal iraq bayan sun gama da iraki bada'u fi kulli biladil alamin islami sai suka gira a kowane ƙasa ta musulunci ta sunna washtarawul aklam suka sayi gidaje suka suka suka eh, suka sayi gidajen jaridu suka sayi pages a jaridu su ma suna magana suna wallafe wallafe su ma hmm? echo of islam da su menene menene duk ga sunan da tun ana secondary tun da echo of islam da shi ne yake girgiza matasa a ga 'yan gugurmaya makiya amerika makiya amerika makiya amerika ana karanta su da wani malami ya ce kai banda allah ji kanshi da rahama sheikh ismaila idris founder na izala shi kai ku ku kiyaye waɗannan littafin aka rubuta musu ba a so kada su sake amma duk duniya sai an duk wayewan garin Allah nan sai an same shi a post office sai sun turo kwali duka ba ma so sai sun turo dai ko ka zubar a bola ma wani ya tsinta sufa inda dai suka shigo kasan kuɗin nan sufa sako ya isa haka za ta tar echo eh, of islam akwai wata ta al-jihad akwai wata ta menene hizbullah akwai gasanan daban-daban wa gharru du'afa an-nufus wal iman suka yi ta rudin masu raunin imani da masu raunin tunani suka yi ta rudin su da ce su ga sunan su ne tsantsan musulmai makiya kafirai makiya america wa khada'u ashabal ghaflati wal jahal suka yaudari marasa karatu da kuma waɗanda suke fama da jahilci na addinin musulunci wa ajaru minhum abwaq abwaqa ayatin rafd war rafida sai suna tura sako ta bakin waɗannan mutanen su suke yada musu wannan akida ka ba wani ba ba mai ilimin addinin musulunci amma ka mai shine shugaban shi'a a wajen su shine wai yake wa'azi shi yake tafsiri suka zama to su ne wakilan su kawai ba komai na aya ba komai na hadisi aka amma su ne da manyan alkebba da rauna wabi sababi takrib sakata aktarul ulama'i an bayani batil hadhihi albid'ah to sai aka samu rauni waɗansu malamai sai suka ɗan ja da baya kuma suka yi sanyi wajen tasowa a rika bayanin wannan fa bid'a ce wa idahil haq su waɗansu suka gaza bayyana gaskiyar waɗannan mutane ta ya za a yi mutane na cewa la'ilaha illal a ce musu ba musulmai ba ta ya za a yi ta ya za a yi ta ya za a yi ta ya za a yi kuma wanda suke zo su samu mutum wani sa'i kar makallahu kar mu raba kai a arewan nan a ce wancan shi'a wancan kaza wancan kaza har nan nan fa suna mana shi har nan to sai a ɗauko kawai wai a hadu da Allah a daina sukan jama'a a daina faɗawa abin nan da makamantan shi Allah musulunci nan da mutum nawa ya fara da annabi ne shi kaɗai sai abubakar sai khadija amma yau ya mamaye duniya shi idan Allah ya kawo nasara ya tashi ba da nasara ai ba a yawan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan me amfani yawan da akwai kwarkwasa a ciki ko kwarkwata Allah yana kawo nasarar shi a hannun yan kaɗan ba wai nomba Allah yake dubawa inda nomba ne Allah yake duba da musulmai su yi defeating din kafirai a yakin Hunaini inda nomba Allah yake duba da ba musulmai ba su yi defeating din kafirai a yakin badar ba insha Allah za mu dakata anan nan za mu tashi a wannan bolt abun nan din ko wa bismi taqrib wa bi ismi taqrib آمين يا رب العالمين